Junidi ya ce ta gidan Badamasi ta ce tana sona. Amma na kalli ɗan bakin nan nata na tuna ya shanya askirin ta dubu ɗari biyu da hamsin. Allah sarki kantar complex ɗina. Kuna ganin na yadda ko kuma mata addu'a Allah ya haɗa ta da wanda ya fi ni.